الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم rabbi shahali sadari wa sirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli farko dai zan fara miƙa godiyar mu ga Allah ubangiji wanda ya haɗa mu a wannan wuri gaba ɗaya wanda akalla jihohi guda biyar suna nan muna tare da suna jihohin arewa akwai zamfara akwai katsina akwai kano akwai jigawa akwai yobe to alhamdulillah mun gode ma Allah da ya sa aka yi wannan taro na wajen kwana hudu wanda gashi an yi shi lafiya kuma insha Allah muna sa ran mu kare shi gaba ɗaya lafiya kuma Allah ya mai da kowa gidajensa lafiya kuma muna amfani da wannan damar da dukkanin abin da Allah ya sa muka dan koya a wajen nan na sanin makamar aiki Allah ya ba mu ikon amfani da shi musamman abin da aka koya mana akan tarbiyya Din da ka ga ka ta uniform ba abin da ya wuce ta irin tarbiyya ba abin da yake cikin irin tarbiyya me ko tarbiyya shine biyayya Din inda ka ga na gaba da kai ko ya shi, dole ka bashi wannan girman nashi da Allah ya bashi dan ba kai kake bara ba Allah ne yake barawa. idan ka ja da haka kuka, ja da yin Allah ne sannan ka duba ko da a ce mutum ka fi shi da ran in ya fi ka shiga kuma shi kuma da rana ɗaya sai ka bashi wannan girman shi ma na wannan rana to da fatan dukkanin abin da aka koya mana a nan za mu yi amfana da shi sannan ka duba kamar yadda ka gani yadda ka ce ga shuwagabanninmu na jihar Kano tun daga iyayen gidanmu da abokanmu, da kuma za mu ce wanda suke ƙasa da mu ƙannenmu akan wannan harka ga shi nan kowa an kalli fuskokin kowa za a gan cikin fara'a da jin daɗi saboda me saboda shi yake nuna cewa mu ƴan uwa ne kuma tsintsiya ɗaya ne matsaurin ki ɗaya to don haka muna son mu yi amfani da wannan daman mu faɗa ga wanda ba su samu zuwa ba da wanda suka zo da wanda kuma suke kallon mu a wannan midiya cewa to kun ga yadda kamar yadda ake faɗin cewa Kano jallaba ba Hausa ko ne me ka an fika to in ka duba ka duba yadda accommodating mutane cikin yadda Allah har da wani jihohi sun zo ga su kowa yana cikin farin ciki har yau muka yi kwanakin nan babu inda aka ce an samu wani tasgaro ko wani saɓani wannan abu shi ke nuna cewa mu 'yan uwa ne tunda akalla wai su da yawan ba san wasu jihohin ba gashi sanadi wannan zaman sun san har sun exchange number wanda yau in zaka tafi yau baka da matsala ka san kana da inda zaka je in zaka je zan fara ka san baka da matsala saboda kana da dan uwa a wajen in zaka je ka tsina baka da matsala ka san kana da dan uwa wannan shine dalilin yasa ake hada irin wannan training na ƙasa ko kuma in ce na arewa maso yamma shine ake kawo jihohi don su gabatar da wannan abu alhamdulillah mun gode ma Allah to komanda kasancewar wannan kungiya taku kamar za a ce kamar baƙuwa ce a cikin ƙungiyoyi da suke a cikin wannan ƙasa duk da Allah shi ya san ya baro kansa sanin gaibu ku kuka san ƙarfinku da irin gudunmawar da kuke bawa al'umma a wannan ƙungiya ta to wani kira kuke da shi musamman ga hukumomi shugabanni na al'umma akan wannan ƙungiya ta ku da irin ko wani tallafi da kuke nema ko haɗin kai da kuke da shi da za ku ba gwamnati kana da wani kira da za ka yi gwamnati to alhamdulillah kafin kira ga gwamnati bari dan gyara maka maganar ka mu ba kungiya bane mu hukuma ce mhm. mun tashi daga kungiya in kace kungiya wani abu ne wanda kila ma ba ta cikin gwamnati ba kamar yadda kowa ya sani ne mu a yanzu an riga an mana karatu na daya majalisa an yi karatu na biyu an yi abin da ake cewa public hearing wato jin ra'ayoyin jama'a an yi kuma karatu na uku an buga guduma ya zama doka majalisa wadda take yin doka ta ƙasa wanda ta tabbatar da shugaban ƙasa a matsayin shugaban ƙasa ita ta tabbatar da cewa ƙungiyar mafarauta a da ta zama hukuma ta tsaro ta mafarauta kuma sannan ina son mutane su ga bambancewa akwai ƙungiya ta mafarauta akwai kuma hukumar tsaro take ƙarƙashin mafarauta to ita ce wannan saboda abin da kike so gane kullum idan aka ce farauta ne to ba ni za a gani a wajen nan ba amma idan aka ce kungiya ce ta tsaro to zaka iya gani na saboda wani abu ne da ya shafi wani ilimi na zamani da za a yi za a kwa opting ɗin mafarauta su shigo don su gudanar da taimakawa tsaro musamman yadda ƙalubalen tsaro muke fama da shi a Najeriya da kuma a ce musamman arewa na namu maso yamma kowa ya san da muke ƙalubalen tsaro wanda ya koma dazuzzuka kuma dazuzzuka na sun gidan mafarauci ne to kuma baya da za a ce yau wa'insu ɓata gari su hana mafarauta yin abin da suka taso da kakanni ana yin sa To wannan shi ne. To don haka kiran da za mu yi ga al'umma musamman yadda ka faɗa ka san duk wannan ƙungiya kusan tana ƙarƙashin duka masarautu ne na gargajiya. Kuma an san masarautu na gargajiya namu abin da ya shafi sarakunan mu duka wakilan fuska su ne iyayen al'umma. Sun fi sanin al'umma. Kuma wannan abin bari ya sa muka shiga irin ƙalubalen da muke ciki yanzu. Inda a ce ana ba su damar su kamar yadda ya kamata to in sha Allah da wannan rashin tsaron ba za mu, ba za mu shiga cikinsa ba saboda me ka duba tun a da za ga mai unguwa ne kai in bako kai a unguwa in gidanka bako ya zo sai ka ɗauki mai bakon nan ka ji ka gabatar shi a wajen mai unguwa cewa to kwana yi bako kuma zai yi kwana kaza saboda me saboda kaga bako ba zai zo har ya cutar da ku ba to kaga ba su mai wannan muhimmancin yasa da aka zauna lafiya to amma ka duba yanzu a yau mutum zai da kuɗin sa a yau din nan sai ya zo gari ya sai gida ma baka san da ya fito baka san waye shi baka san asalin sa ba to wannan dole yasa aka ga to ya za a yi a co-opting a shigo da mafarauta ciki don su suke shiga lungu da saƙo don yanzu mafarauci sai ya buga jakashi ne ya tafi maiduguri farauta ya buga jakashi ya tafi lagos ya buga jakashi ya tafi abeokuta ga shi nan wurare da yawa shi yasa ga mafarauci sun zumunci ba inda babu shi to shi sa aga to ya za a shigo da su cikin wannan tsarin a shigo da su cikin al'umma kuma a shigo da su cikin jami'an tsaro saboda me su suna da ido a ko'ina kuma suna da kunne a ko'ina sannan kuma suna ganin ko'ina cikin gari da kuma dajijjika to wannan dalili sa aka shigo da su cikin harkar da aka za su ba da tsaro a ƙasa to in ka duba za ga kiran da muke ga gwamnati kuma har yanzu tunda ba a riga an ce yau ga tsarin albashin da za a ba wannan hukuma ba muna kira da gwamnati ta yaya za ta taimaka ta duk abubuwan da ka gani nan da kuɗin mu ne da muke tarawa imu imu da wayansu masu ɗan hannu su ne wanda suke da kishin al'umma da kuma kishin a zauna lafiya ƙasa ta zauna lafiya suke ɗan ba da gudunmawa abin da baya kasawa to amma alhamdulillah mu mu muke tare kuɗin muna duk abubuwan da kaga muna yi so muna kira da gwamnati ya za a ta shigo ya za a shigo ta tallafa mana kafin a ce yau shugaban kasa ya sa mana hannu mu ma an shiga mun shiga cikin hukumomin jami'an tsaro wayanda za a iya ba su duk wani tallafi daga gwamnati wato a ringa yin budget da mu na ƙasa wannan shine kiran zamu da gwamnati kaɗan daga ciki to kasancewar gwamnatin da aka samu sabuwar gwamnati ce da an sani da cikin abubuwan da ta dinga talla da shi akwai harka ta yaƙar musamman harkar dabanci da ƙwacen waya da al'amurori na rashin tsaro kuna da wani yunkuri ne da kuke na wajen tuntuɓar ta ba wai sai kun jira ta ita da kanta ta tuntuɓe ku ba ko wani yunkuri da kuke da shi da za ku tuntuɓi gwamnati da karan kanku ba sai kun jira ta ta neman ku da kan muna da yunkuri dan yanzu ka duba inda a ce a ofis ke zan nuna maka takardu da muka rubuta kashi kashi kashi na ganin ya za a yi mu haɗu da gwamnati akan wani ka san shi kullum aka ce gwamnati ba irin kofar kowa bane zaka je ka buga kawai a buɗe maka dole akwai matakai da ake bi matakan ko shine ka rubuta takarda na neman kana son ka ga wani mai ofis din sannan in ka je zaka gabatar da kanka ka gabatar da kudurinka da bukatunka to muna kan haka yanzu duk mun rubuta takardu na bukatan a zo a zauna ka dan mu gabatar da shi kanshi manufofin tafiyar ita kanta hukumar da abin da sa a gaba da hukumar abin da take son yi abin da kike so gane wannan hukuma ba ta riga ta fara aikin ta tuntuni dama ta riga ta fara duka wannan abun duk abin da ka sani akan harkar tsaro kullum zaka ji ko yanzu da a ce da office nake zan nuna maka rahoto rahoto da aka yi na ayyukan da wannan hukuma take ba wai a gaba sa local government ba ba a Kano state ba ba a North ba a Najeriya gaba daya kullum zaka ji ayyukan da hukuma take to ko abin da muke kullum shine inda hannunmu ba zai kai ba za mu amfani da wannan daman shine ta media duk inda halin ba zai kai ba muna fata wanda yake da halin halinsa zai kai to muna roƙon ya riƙe da hannunmu ya miƙa mana cikin yadda Allah a ƙarshe mai fatan ka ga al'umma da suka baka gudunmawa tun da ka fara wannan taro zuwa yau da ake shirin kammala shi a nan lokaci to alhamdulillah na farko dai ina son yawan amfani da wannan dama in fara gode ma SSG wanda through office ɗinsa muka samu wannan waje sannan kuma da shi kanshi DAX na wannan wanda yake wannan wannan makaranta tana ƙarƙashin sa sannan da hukumar hakimin gabasawa ya ba mu gudunmuwa sosai da shi kanshi ciyama na local government sannan daɗin daɗawa za mu godiya da shi kanshi kwamandan mu na gabasawa to rabiu rabiu tsakanin da Allah da shi da dukkanin kabinet da dukkan mutanen ofis ɗinsa gaba ɗaya sun ba da gudunmawa yadda ya kamata kuma sun yi abubuwa wanda abubuwan ma saboda cikin da Allah wani abu sai dai an ce an yi wanda mu ya kamata a ce mun zo amma sai dai ka ji an ce sun to muna amfani da wannan damar da dukkan mutanen gabasawa da suka bamu mu gudunmawa wannan da kuma yadda sa cikin yadda Allah aka yi wannan taro lafiya aka tashi lafiya to da muna godiya To, alhamdulillah muna Allah subhanahu wa ta'ala godiya kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu iko muka halarci wannan taro mai albarka kuma an sanar da taron nan za a yi shi a baya cewa a jihar kaduna wanda bai wuce kwana goma saura ba kuma aka canza taron cewa za a yi shi a jihar kano so duk da jihar kano ba mu zama radi yadda za a yi hostin mutane a zo a yi taron yadda ya kamata yadda zai ba da sha'awa da ma'ana fiye da yanda aka yi shi yanzu amma mune wa Allah godiya domin a yanayi da aka samu kai har aka yi wannan taron ya ba da matuƙar sha'awa sosai ɗari bisa ɗari an yi taron lafiya kuma insha Allah muna kyakkyawan yaƙini da zato za a tashi taron lafiya muna fatan duk wanda suka halatta Allah ta'ala ya mai da su gidajensu lafiya. Ah, alal hakika wannan organization na Nigerian Hunters and Forest Security Service a mune wa dukkan memba da yake cikin wannan ƙungiya godiya da fatan alkhairi da shugabanni da wanda kuke ganin kafaɗinsu da manyan mugamai a nan a jere da ni duk mutane ne wanda suka ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a cikin wannan organization ɗin wannan hukuma ta Nigerian Hunters and Forest Security Service. Muna jaddada mu ga Commander General na wannan organization Ambassador Osatimishin Wale Joshua a wanda Allah ya saka masa da alkhairi ya yi gudunmawa mai yawa wurin kafa wannan kungiya da yin rijistarin nata da shi da deputy nasa Major Ambassador at the same time ko barista muhammad wanda yake ɗan naija ne wannan sun yi ƙoƙari matuƙa gaya da sauran duk wanda suke dafa musu har aka kawo wannan matsayin da muke ciki yanzu babu abin da za mu ce musu dai allah ya saka musu da mafificin alkhairi sannan kuma babban magana da nake jan hankali ga dukkan 'ya'yan wannan hukuma shine ɗa'a. da haɗin kai da kuma haƙuri da jajircewa haka aka san duk wanda yake aikin tsaro ya kasance kuma mu sani cewa ilimin da aka zo aka kwankwaɗa a nan aka koya ya kasance zai yi mana amfani da mu da ku baki ɗaya kuma za a ringa sa shi a lokuta na gudanar da aiki ma'ana a yi ɗinsa into practice to babban jan hankalin da zan yi shi ne, abubuwa sun faru marasa daɗi wanda ba na son ce wani abu a kansu a nan wajen ba gurin yin su ba amma dai ala ayyi hailin kullum mutum da na gaba ake ganin zurfin ruwa idan kana jagoran mutane karka yadda ka nuna musu rashin ɗa'a da rashin arziki randa duk suka iya suka ƙware to kakka rufe ƙofa za su yi retaliating su koya ma wannan ɗabi'ar mummuna da ka koya musu ya kamata mu notice mu jagororin mutane ne wanda suke ƙarƙashin mu suna koyon jagoranci ne daga gare mu matuƙar muka koya musu saƙa a mugun zare to ina tabbatar maka saƙa za ta zo mu ma su nuna mana sun iya har sun fi mu iyawa ah, ina jan hankali da mutane saurari wannan kalmar da nake faɗa su kuma sa ta a madubi na dubawa kuma sa ta a cikin zukatansu babban abin da abu ake so a rayuwa shine a jagoranci wato riƙon amana da gaskiya da kuma daidaito tsakanin mutane diran da mutane suka gane cewa ka ba guri priority nan ka gaskantar da wani to ko a mulkin ƙasa ne shi yake jawo coup shi yake jawo tashin hankali shi yake kawo rashin zaman lafiya to ina kira a duk zama na rayuwa to ana saɓawa kuma ana zuwa a daidaita wannan ya shiga kunnuwan mutane um, abin da ya sa nake wannan jawabin wato kukan kurciya ne wannan jawabi ne in ji bahaushe kuma zuwa ƙarshen bayani sai a fahimci wannan duk abin da za a yi to ya zama akwai collective idea da collective decision mun haɗu mun yi ba na je na aiwatar ba don ni ne shugaba ko ko don ni ne kaza na yanki muna kira da jan hankali a kan tafiya ta wannan mu'amala tamu ta mu gudu tare mu tsira tare kuma mu tsaya mu yi aiki tare kuma alal haƙiƙa ko wani abu da aka samu na rashin fahimta a kan wato ƙara min matsayi da aka yi da kuma ɗauko ɗaya daga cikin wanda suke ƙasa da ni kuma aka yi replacing shi da matsayina ba wani abu ne na wanda mutane za su ringa jinsa ko an ji a wani gefe a cewa wane ya ce kaza ko wane ya ce kaza ko da awar wane kaza ni ne nake magana a kan kaina kowa ya saurare ni da hankali da idan basira ya fahimce ni an babu wani dalili da ya jawo wannan matsalar illa jagoranci na sama da ba su bi ka'idar da ya kamata su bi ba su adiresin ɗinmu mu muna son zaman lafiya da haɗin kai to kuma duk ɗan adam idan kana so ka ga fushinsa ka taɓa mai martabarsa ta mutuntaka to dole ne zaka ka ga fushinsa zai nuna ma abin da kai ba kai daidai ba don ya jawo attention ɗinka ka gyara saboda gobe kuma ina tabbatar muku a ah, mu banda muna son zaman lafiya da fahimta da yanzu ba irin wannan zancen za a yi a nan gurin ba sai a zo a bata da juna wanda kuma kaga idan muna magana cigaba ne to kaga cigaban bai samu ba to kuma menene makomanmu menene makomar waɗanda suke ƙasan kaga ai ba mu musu adalci ba akan jagoranci saboda haka abin da muke kira dan Allah dan annabi kowa ya je ya zauna lafiya kuma a nutsu a saurari juna duk abin da ka sani na rayuwa yana da farko yana da ƙarshe ita kanta rayuwa da kake ganin ta lokaci ne aro ne aka ba mu ita one time za ka ji an ce time up ma'ana lokaci ya yi to must go kuma wani abu da aka daɗa zama ka jira to abubuwan da kai na alkhairi a rayuwa shi ne dai zai bi ka kuma shi zai sa mutane su yi ma addu'a lokacin da kai ba ka to ina kira akan wannan gabar kuma ba mu gama abubuwa ba na ko an ga an yi protest akan cewa maganar acting commander da aka bayar na abdullahi al'amin yaro na ne ni ne co optin ɗinsa a wannan organization ɗin kuma ba ƙarya mun yi aiki lafiya babu wani problem amma shi ɗan adam kullum da kake gani akwai lokacin da za ka ga an samu wani ɗan rashin fahimta hiya an zaya saɓani ne ana zuwa samu mata da miji ma wanda ya sai kaga kuma an zo an samu reconciling to mu da muka tsaya a kan protest na headquarter ba ta yi wani abu wanda ya kamata ba ba mu da wani sai har sai za su yi adiresin namu cewa ga stand ɗinsu in conclusion za mu zo mu gama kuma Allah yadda mutane za su ji kyakkyawan sakamako akan duk abin da muka ainihin tattauna da su ba tare da wani dogon lokaci ba amma dai mutane su sani wannan organization ɗin organization ne guda ɗaya kuma shi security organization ko hukuma ta tsaro ita ba maganar wane baya tare da wane baya na tare da wane babu shi a cikin harkar tsaro ku sa a kunnuwanku ku kiyaye ba siyasa ba ce babu shi a cikin tsaro harka ce ta yi na yi bari na bari harka ce kuma ta ɗa'a da biyayya kuma ta haɗin kai kada wanda ya da aka buga mai kai yana faɗa da wane baya tare da wane a tsaro ba wannan saboda idan idan lokacin da attack ya zo muku ba ka son dan uwanka kuna ranch tare kana gani za a iya nin ɗinsa ka ƙi taɓa shi ka bashi alat ana buge shi wireless target, a wannan ya shiga kunnen ku ba, amfanin seminar da training da ake ba ku kenan lalle kowa ya kiyaye wannan kowa dan uwan kowa ne we are all uh, one family to one family din nan shi ake maintaining a harkar tsaro ana fahimta ko to wannan shine saƙon da zan yi round up da shi na ƙarshe ya shiga kunnuwan mutane sannan na yi wata magana ta tambihi a jagoranci kawarawa ne ɗan borawa na ɗan muwa akwai haɗari shi ma yana kawo rashin zaman lafiya saboda haka a wannan tsarin duk abin da yake akwai na wannan adireshin don mutane samu nutsuwa hankalin su ya kwanta kuma sauran bayani da za mu yi round up in Allah ya daina biye a baya kuma za a ji sakamako mai kyau in Allah ya yarda kuma ina yi wa kowa fatan alkhairi shi ma acting commander da aka sa ina yi masa fatan alkhairi kuma duk wanda ya halarci nan na masa a fatan alkhairi gaba mu Allah ya sa mu gama lafiya an da aka fara taron nan lafiya Allah ya sa mu tashi lafiya salamu alaikum girma ACG muna godiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam jama'a assalamu alaikum a gurguje zan miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin dukkan bayanai da suka gabata da kuma training da aka gabatar na tsawon kwanaki hudu ko uku zuwa yau wanda yau ne za a yi passing out ko ba komai daga maganganun da bayan Allah nan suka yi baya musamman na Alhaji Usman Alaska ACG a yanzu Operation Northwest tsohon kwamanda tsohon shugaban ƙungiyar mafarauta ta zaman lafiya ta jihar kano sakataren ƙungiyar mafarauta na zaman lafiya ta kano a yanzu musamman abubuwan da ya faɗa da abubuwan da suke gudana ba mu da abin da za mu ce allah sai godiya a kana shi ma mai girma ko wanda allah ya bai ma acting kwamanda a yanzu daga irin dukkan bayanan da ya yi kuma yake yi a matsayinsa na Alaska mai gidansa ne shi ma ya kamata mu miƙa masa godiya ta musamman. To, ba da wani abu da zan ce abin da duk za su faɗa zan faɗa sun gama faɗa. Face musamman mu yi kira ga sauran al'umma. Musamman ba ƙungiya ba ce kaɗai ta mafarauta, ƙungiya ce ta tsaro ta mafarauta. Matuƙar ƙana da sha'awar ba da gudunmawa a tsaro to a shirye ake da amshe ka a wannan kungiya ka zo kai tafiya in ku kai mafarauci ne to dama gidanka ne kai ne za ka ba da gudunmowa fiye da wanda zai bada a tsaro musamman an sani department ɗin da nake ciki intelligent babu wani abu da ake amfani da shi a yi nasara in babu intelligent report kuma kar ku wasa da ganin abubuwa da suke gudana a yi wuf a faɗa kafin su zama wani abu duk rigingimun nan da kuke gani hatta juyin mulkin da aka yi na Nijar an sanar aka yi sakaci aka bari har abin da ya faru wannan shi ake kira intelligent report tun daga tsegumi ake farawa munafunci gulma in ka ɗauke ta ba bakin komai ba ba za ka ankara ba sai ta zama gaskiya tafi ƙarfinka to muna ma Allah godiya da Allah ya bamu dama muka zo wannan guri muna buɗe hannu ta ko ina aka hango abin da zai taimaka ya ciyar da tafiyan nan gaba a shirye muke da amsa a kuma ba da haɗin kan da ya kamata inda aka ango wata matsala da za ta iya faruwa a ƙungiyar nan a sanan mana ko je an faɗa kuma mun yi amfani da ita mun yi abin da ya kamata to ko ba komai ina ma kowa fata na alkhairi na kusa da na nesa waɗanda suka zo gurin nan suka ba da gudunmowa Allah ka musu da alkhairi Allah isaka da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ya ƙara haɗe kanmu Allah ya ƙara kaɗe fitina a tsakaninmu Allah ya ƙara ba mu riƙon amana da kamanta gaskiya a duk inda muka samu kanmu assalamu alaikum to muna godiya dukkanin waɗannan jagorori fatan mabiya za su ji waɗannan nasiyoyi da aka yi domin a gudu tare a tsira tare kuma muna neman alfarma a gare ku insha Allah rabbi za mu ware lokaci kowa za mu ziyarce shi domin mu ɗauki cikakkun jawabai da za su ƙara fitowa da al'umma kai su wayar musu da kai dangane da waɗannan wannan ƙuduri naku na taimakon al'umma da kuke da shi da dukkanin wasu abubuwa da suka shafi wannan ƙungiya taku fatan muna ne za ku yi mana wannan alƙalama muna neman ta a gurinku. ku assalamu alaikum warahmatullahi to inda dai ka faɗa a gurguje dai wannan mun saba muna yi kowane shekara a shekara ma muna training kamar sau uku muna yi na first quarter second quarter da last quarter first quarter muna yi maybe a jihohi na second quarter kuma wani lokaci muna yi a region region kamar kamar na muna northwest na last quarter wanda ke zuwa november muna yi a abuja wanda 'yan national assembly za su zo son executive ma suna zuwa kamar wanda muka yi last one a abuja gwamnoni guda hudu sun zo da gwamnan kebi gwamnan jigawa da former deputy governor da duk sun halara wajen nan da party faithfuls duk sun zo to shine kullum idan muka zo ana training kan physical karfin jikinmu mu gwada kanmu mu gwada sababbin yara da suka shigo mu gwada su akan bindigoginmu akan da komai dai wanda ka san mafarauta na yi a daji shi muke yi kullum a idan muka zo trainings din nan eh. to da ko wani sakamako da mutum yake samu bayan halarta wannan training kenan sosai kan inda ka san aikin soja ko aikin police a gadan mu can mu nan arewacin Najeriya mu muka gada hunting mu muka gada farauta duk wani inyamuri ko bai rabe bai gaje ta ba sun dai sun koya wajen mu kuma an koya musu su ma dai suna yi to kullum yaumi idan muka zo inda ka san za ka yi kwanton ɓauna a daji kana jiran wani wani naman daji ya zo ko zai wuce ko kana labarin na yake zuwa nan za mu zauna kwana uku kwana hudu kwana har bakwai muna zama waje ɗaya sai ya zo to yanzu nan akwai bandits akwai kidnappers akwai amrobas akwai masu Ah, mugayen ƙwayoyin nan duk dai suna nan suna wucewa kan hanyar nan to nan za mu tsaya mu koya musu in za a kama su ba she ka doke su ba an ka kama mu Na namu muka kama she mu tambaye su kai kayakin da gare su daga nan sai mu kai su wajen hukumar police shine za mu gather information kuma a daji da yan gari za su gaya mana nan suna zuwa wucewa ga abin da ake yi na gafi sai mu je mu su ko bauna su zo mu kama su kasancewa gwamnati ita ce uwar tsaro eh. tunda an ce chief security na gari gaba ɗaya gwamna ne Kuma hmm. yana biyo bayan sa ne kuna da wani tsari da kuke tuntuɓa gwamnati ne domin tallafawa da haɗin gwiwa da kuke da shi gudan gudanar da wannan aiki na tsaro kasancewa aikin tsaro babban aiki ne da shi ne ɗaya bisa uku na kafar kafo kowace ƙasa to gaskiya a yanzu dai sabon gwamna ne muke da shi a nan Kano gwamna na da lokacin da Alaska na nan yana kwamanda namu na Kano gaskiya ya kokari ya kuma taimaka mana amma taimakon dai ba isasshe ba ne domin mafi yawancinsu sai da su ji labari ka kamar yau mun so mu kira deputy governor ya zo ya halara wannan filin amma an ce na shi is very tight ba zai samu zuwa ba shi yasa ba za su ba in baka ba na da je ba shakka ya taimaka shi ma ya kirawo yara su shiga ma yanzu tun da akwai sabon gwamna muna so mu same shi a ga ma yara a kowane local government at least a samu ɗari biyu ko ɗari uku a kowane local government domin kowane local government su samu filin ni hunters kuma dama muna da su tun na fil a zan hunters namu suna nan to haɗawa muka yi da su gaba ɗaya muka zo muna tafiya tare da su. Ah, daga jin hausa ka an san kai mutumin arewa ne kai. Eh. a yanda muke gani ko kuma yanda wasu daga cikin al'umma suke faɗa cewa wannan ƙungiya kama an mata nisa mutanen kudancin najeriya sun wa arewacin najeriya nisa a wannan ƙungiya. me gaskiya wannan lamari in kuma gaskiya ne to wani yunkuri kuke da shi gurin kun kamo su to kaga tun tun tun asali na ga maka mu muka gaji farauta magana na muka dungule, mhm. mu muka gaji sarauta in ka je farauta gona duk trading annabawa da yawa sun yi ba mu muka fara ta ba to shi can kuma su can inyamurai da yarbawa tun da ba san su ba amma suna da suna da niyyar su shiga mm. kuma sun ga abin kyakkyawa ne shine su ma suka shigo da muka fara abin nan lalle akwai wani kungiya wanda muke kiran shi elite ta nan da yawan muka fara akwai wasu kungiyoyi wanda suka zo wanda Alaska shine shine kaman babba cikin su gaba daya a local hunters a Najeriya gaba daya sun zo sun same mu a nan arewa nan muka zo na su na kira su da yake ni ne babba guda daya telo a arewa na zo na ce to ku ga wannan abun mun gaje shi ne kar mu wasa da shi duk kowa ya koma gida ya kamo ya samo ya sabon mutanen mu a zauna da su a sa su wannan aikin mu tafi tare su su yarbawan su interest gare su interest ne yanzu kaga ga macizai ga zomo ga nan in bai ne zo nan guda ɗaya yanzu guduwa ma zai ba zai zauna ba ba zai ma yadda da kai ba amma kaga duk mun nan ba shakka wasu mu musha wasu mu hawan ka kai da shi wani a cikin ɗakin macijin yake ina zaune ga wannan har baki ma ya sa shi kaga shi yasa muke nuna musu namu ne amma insha Allah karim mun je senate mun yi first reading mun yi second reading mun yi third reading mun yi concurrent mm. abin ya je har gaban shugaba buhari mai ritaya ne ko mai murabu zan ce mashi yanzu <laughs> wanda ya tafi yanzu ya je amma allah ne bai sa ya sa mana hannu ba amma yanzu mun fara kuma shi shugaba tinubu ya ce eh, lallai ya san da mu domin akwai sa ko lokacin suke kamfen sun zo mana national stadium duk wanda suke nan duk mun sani sun ce insha Allah tunda Buhari bai sa hannu ba su ma za su sake duba takardan a saman hannu kuma muna roƙo in Allah ya yarda kuma ku ta mu addu'a amma abu daya cikin arewa mhm. gaskiya muna sako sako da aikin nan idan muka tana inda civil defense suka fara yanzu kafin ka shiga civil defense bacin ka qualifying komai sai ka ba da wasu kobbai ma kafin a dauke ka yanzu gashi nan arewa mu muka gaje shi kaman Kano ne yanzu babu mutane da yawa at least a ce kowane local government ana 300 so da idan federal government ya samu kaga hanyar aiki ne mhm. federal government za ta biya ka so muna kira da babban murya gwamnatin yanzu ya taya mu muna buƙatar motoci bindigogi wasu kayan aiki aka ce aka je gaba da duk muna nema Allah ba su ikon yi a ƙarshe a matsayin na wakili na national a wannan gari akwai wata dambarwa da ta dan taso a kwanakin nan dangane da jagoranci na wannan kungiya da aka samu rabuwar kai wasu na wannan ne wasu na wannan ne me za ka ce dangane da abin da zai kawo shakku da yankewa saboda kar a samu tafarrak masa abun nufi rabuwa a cikin su memba da suke bin waɗannan shugabanni to ga maka kai tsaye ƙarya ce babu wani rabu rabin kai babu duk wanda ya baka labarin nan ƙarya yake bai san kanta bane wato abin da ya faru an taya sarki goma shi CG Allah kika shi wannan namu hanta ACG namu alaska kowa ya san yayin rawan gani a kano ya yi iyakan sa to kowane aiki kake kuma kyautuwa kayi an ce kayi kayi a baka promotion in aka baka promotion ran da aka ba acg yanzu ba shi ya kamata yayi yayi yayi yayi commander na kano ba yayi gaba amma ka san yara ka san wannan ya buɗa nan wannan ya buɗa nan wannan ya buɗa nan shine kawai abin da ya faru alaska mun ɗauke shi mai shi abuja ya samu wani appointment wanda ya fi na komanda shi ne muka ɗauko yaransa wanda shi ya bashi training shi ya mishi komai da komai shi ya shigar shi honta. ya sa shi abin nan suna tafiya tare ya zo ya ce to shi ne komanda to abin da ya faru shi alaska ba mu gaya masa ba kuskure ne daga muka yi daga headquarter da mun kira shi muka ce to ba mu abdullahi da muka sa yanzu ba mu za mu zaɓi abdullahi musa ba shi ne kuskure kuma Allah hakika mun zauna da su na zauna da Alaska Alaska na ne ko ma ba honta na ne sosai na kira shi na masa magana kuma ya gamsu shi ma Abdullahi na kira shi Abdullahi wannan ko a gida yayanka ne ko a gida bin na gaba kuma bin Allah kuma ka je ka je ka mishi da'a ku zauna duk abin da ya ce yake so a yi tare da shi kakka sashi a baya domin kaga yau inda muka bashi promotion kaga cewa ba shi ke da yankin Kano ba gobe kai ma muna iya baka in ma ba baka ba muna iya canza ka shi yasa muka bashi acting acting commander na Kano to babu wani wani wahala babu rikici tsakanin su abin da ya faru kenan kuskure daga arewa ne daga can helkwata ne kuma mu roƙa Allah Allah ya kare mu to masha Allah karshe wani kira zaka ga magoya baya dan gaskiya sun burge ni kan ko da yake nan mu babu yawa shi yasa nake nake kira ACG Wudilawa da shi Abdullahi da Alaska za mu je ne mu sake jawo in arewa da yawa su zo su shiga akalla ce kowane wallaka gome akwai ɗari uku hunter kamar nan gabasawa muna da hunters ɗari uku daga nan kowane rikice tashi a nan gabasawa ba shi an kira shi ɗan mariri ba ko an kira ɗan hotoro ko a kira ɗan wudil a zo ya ce zo abin nan ba annan muna da mutane muna da bododi a Kano da yawa dole Kano mai fi yawa domin a Kano yanzu gaba ɗaya bamu kai dubu biyu ba nan ƙasan Anambra su wajen dubu tara su ne kuma ba san hunta ba su ne kuma ba su gaje shi ba kaga muna sako sako yanzu ana rabta ana sa mana hannu a cikin ana abin nan sai mu zo muna kuka ba yi da arewa ba ba samu ba ba samu ba samu ba eh lallaka akwai wuya mu zo mu kwana a daji mu ji abin nan duk wani wanda ya san mai farauta daji ne ba gida ba ne duk duniya kuma mai farauta ne san daji polisi bai san daji ba soja bai san daji ba zai je sa dai ya fito amma kai duk kullum kana cikin daji ne ana ruwa ba ruwa kai kana wajen ne to shi yasa nake kira yanzu dukkanawa, local government chairman da shi eh, chairman na local government and chieftaincy afiya za mu je mu same shi shi ma mu yi masa magana a zo a sa da yawa akalla dai ɗari uku kowane local government eh insha Allah kusan an yi tuya an manta da albasa mun tafi cikin program ba tare da sanin matsayi da suna duk da mun faɗa wannan abu mun san sunanka da jihar Kaduna sunana Major Doctor ka sa barista in ma baka sa ba daidai ne Muhammad Abubakar Abdullahi na fahimci mejo tsohon soja eh barista ma'aikacin shari'a eh to da ma <laughs> na yi likita ni ina da PhD na koyar a nan Udil na'am Polak Police Academy nan na zauna na koyar kafin na sake barin nan na koma Hunter gaba ɗaya dai na zauna sosai na'am to Allah ya taimaka eh. muna godiya Allah Allah Jama'a assalamu alaikum. Zan iya cewa na ji daɗi da goyon baya da na samu da na zo jihar Kano. Sabida lokacin da na zo ban yi tunanin abubuwan da na gani zan gan su ba. Amma aka ce da aka fara kamar da wasa sai Allah ya bamu nasara kuma an samu goyon baya sosai sosai. Na, duk da mun yi tsallaki, ba mu san sunanka da jiha da ka fito da matsayi da kake da shi a wannan ƙungiya ta Nigerian Hotels and Forest Security. services ba ah, ni ne mai suna sunday mimi Chiroma, ni training commander ne ni kuma ɗan jihar gombe ne ni kuma training ne na national instructor eh, ina nan domin national ne ba don jihata ba kusan duk wanda ya san ka a wannan harka ta ƙungiya a taku duk wanda ya san ka ya san ka mutum ne mai kazar-kazar barkwanci wasanni wataran kuma ka ɗaura fuska ma ka zama abin tsoro ma wai to waɗannan fuskoki da kake da su akwai wani abu da suke baka ne ko kuma ko su ka'ida ne na aikin ku da kake amfani da su wannan fuskoki da ake yawan ganin ka da su shugabanci Allah ke bawa kuma kowa da dabarun yadda yake tafiyar da mutane a kowane lokaci in Allah ya baka dama ka zauna da mutane yana da kyau eh, ka musu nishaɗi ko da ma ya ne kar ya zamana ana sa wutan ne kawai dole mu zama mu yi abokantaka da su dole mu yi dariya da su saboda me yasa su saki a cikin mu amma mun ɗaura fuskan ba za su fahimci abin da muke so su fahimta ba so dole ne wani lokacin a yi zafi wani lokacin kuma dole ne a yi sanyi ah, na sha ganin ka a harkoki na Nigerian Hunters ah, Security and Services wani ma yakan tunanin cewa wai kai soja ne ka zo kawai kana kamar personal work ne kake yin shi a cikin Nigerian Hunters me gaske wannan magana da ake cewa Gaskiyan shine ni ba soja ba ne. Training ne na samu daga wurin modern organizations nawa and I'm always proud of them because my foundation of life ina gani is boss Brigade and man ta expose nawa kuma duk abubuwan da nake yi da this two organization da nake gadara because the boss Brigade give me the knowledge and the man expose me and give me the exposure and I'm always given the standard because we're always interacting with people that's why. ga ka je matsayi har na national a hunter ka ce dan jihar gombe ne kai ya ka tsinci kanka a matsayin national kamar da na faɗa shugabanci Allah ke bayarwa cikin ikon Allah ne Allah ya bude mun hanya kuma ya kai ni wurin kuma ina godiya kuma ina addu'a da suke bayana Allah kai su suna na a ƙarshe me fatan ka ga matasa masu tasowa musamman membobin ka da suke karkashin ka wannan fata na shine yadda aka samu horo a kiyaye a ci gaba haka saboda in horon ya shiga jikinmu za mu kiyaye duk wani abun tashin hankali kuma za mu samu nasara a cikin ayyukokin da muke yi in ba tare da training din ba ba za a iya duk wasu ayyukokin da muke so mu ba kuma ba za mu yi nasara cikin abubuwan da muke ba so sai training din ya shiga wannan zaka san me ya kamata kuma zaka kiyaye duk abun da bai kamata ba saboda a samu zaman lafiya kuma saboda duk wanda ka kama ka san wanda zaka masa faɗakarwa a cikin abubuwan da kake yi kana da burin ka samu promotion ka ba wannan kungiya misali aikin soja ko dan sanda ko wani aikin na tsaro inda zan bari da na jima da na bari da ina da ƙungiyoyi da yawa da sun mun tayi amma ni kullum farin ciki na shine ya hanta za ta ci gaba ni na zo in ba da sacrifice ne saboda ci gaban ƙungiyar nan ba wai na zo don neman wani abu bane da za ka samu aikin saboda ba za ka tafi yanzu da na daɗe da tafiya a tunda in kana so ma zan iya nema maka ba <laughs> to Turuma muna godiya da wannan tattaunawa da muka yi da kai sai mun haɗe Abuja kenan. Na gode Allah ya Allah ya kai mu lokacin mu da. Ka zo za ka samu hutu. <laughs> To ina godiya. <laughs>